ne yi ko baka bamu kuɗi baka kuɗi ga kuɗin ce fa nan gaggawa ne kenan a shine ai ina take ta fita waje zan ce ta ne eh to bata jima sosai to gurin sauri kar kar kar makara to inji goma je ko kuwa a'a Ki gani? Ah, hawa, hawa, ta da wuya. Eh? Na kai awa nawa ina ta jiran ki a nan ba saboda Allah. Ki ina tashi ta sa aiki. Ki da ne na gama mata ki ne. Da kin kira ni na je mun taya ta mun mata wannan aikin menene a gurin? To ai hira gama mata shi kenan. To kin san abin da nake so da ke? nayi nayi nayi da ke ki zo gidanmu in fa kin zo gidanmu fa ba wani abu bane kin san me zaki kina zuwa gidanmu sai ki je ki ga babu ina da babanmu sai mu shiga ɗaki na muna shiga ɗaki na akwai abin kallo muna gama kallo sai mu fito da ko jikin ji kai magana da shi jiya baban mai so in nata bari ga miki na ba waya fi na baban ku shikenan zai shigo ba wani ɓata wani ɓata lokaci zaki kina zuwa zaki ko ba zaki to zan karfe nawa zaki zo ƙarfe biyu da rabi biyu da rabi aiki eh. akwai sa'idawa na fi so idan za ki zo kina ji ki bari sai bayan sallan magariba kina ji lokacin wa ake gama mana tuwo ina gama cin tuwo bayan kafa a dauke an shiga magariba wuf kafin a shiga isha'i ki riga kin je sai ki zo kina ji to yi kenan na ci tuwo to yi kenan to yi kenan mara in je tuwo ya kin ne abin da nake so da ke ko kin ga ga gidan mutum kin ga kin go wancan za su shiga sallah suna idan ta sallah kina ganin na shiga ke ki kaman zaka ci duk suna tafiya kai to he dai mu tafi tare kamar munafunci zan ce yana tsaya kai kai ka je ka fara shiga gidan ku ka ce mutum wayewar ne saboda ka a gadi ne yake ina dan hmm?

bayar mana iya kudin ka iya shagalin ka abin da mahaifin shi to wallahi ni ba daga jin faɗa ma dan eh. nan da na zo eh. na same ta hmm. kawai sai ga sadaki ya taho da kanansa wai wai ai cikin sa na ciwo da ke damun eh. wai ana buƙatar dubu ɗari da hamsin ya ce dubu ɗari da hamsin sai na ce musu to ba matsala bara na je ATM kawai na ce na basu Allah ka kuma na sake zagowa na to ni ma ya zo min ya min irin wannan kawai na basu na afka gidan na mata aiki <laughs> ba ka rage ai Allah ya ji kan sarki sunusi amin shi kuma ne yanzu sunusi na biyu mm. zami da sunusi Allah ya saka mu da alheri amin amin domin irin wannan kyautar fa da ake wa jama'a ce wannan ba karama ake wani ba ma karami wai wai wai wai abun mamaki dan eh. yan fa za a baka da kanka zaka ka je kai yanda kake so idan idan ruwan kake so ka dafa idan kandas kake so ka dafa gaskiya ne wannan ba karamin ci gaba bane ba dan irin wannan ba eh. a nan garin sai dai sai mu ji dam irin wannan karanta daga ina abin yake irin wancan lokaci oh hop to sadaka nan ita ce maganin ita ce maganin musu ne wallahi malamai suna cewa sadaka maganin musu ba ta ne wannan to Allah ke ziki mu ma ce a gidan Allah ya bamu mu ma wayyo Allah wayyo Allah alaikum assalam launin ku lafiya lau ana sallama da badawiya waje oh. to ka nan zuwa ce ne wai aiki za ta yi. Ba za ta yi aikin ba. Aiki kuma wanda ya Ka ce tana zuwa. Ka ce ga tana. zuwa. aiki Ga tana zuwa. tana zuwa. Cire da zaki. Cire da zaki. Yarinya samari na zuwa. Wannan fa tarin wanke-wanken wa zai maka duba kayan nan ba tun safe suke a zaune anan wa zai mun. Yanzu za ta dawo. Ga wanke-wanke ya zo. Ah. ke kuma je ki kinza da yake je ki kinza inda in sha wannan yau in kin je turaren ne suke in kin haka suke haka ki shafa haka bari ne ɗauko wanda dama ni na da yayi san wani kana sai kai mm. kana sawa kana haka kana haɗe da sauri hidi ne dol dol ha dol dol sai kuɗi yanzu kai ma da kake kanin sa me ka gaya masa gaskiya idan jin gau gau ba ba idan jin gal gau gau nan da ta Allah ya kyauta ki mun ha hmm? kai ya kamata ga masa gaskiya ya ke ga gaskiya din samari suna zuwa gurin suna da farin jini ta rinka fita kenan sassafe ta fita ranar ta fita kullum ma tana kofar gida eh, ita ba ta tsayayye yanzu da ɗa namiji kai fa da yanzu yana filin ba. yanzu yana ta yana buga ba. yanzu yana da kai yawwa yawwa kin kara kai ma da kake kanin sa ka ga masa gaskiya to maza yawa da da na sai na dawo ma abin ki a cikin ki ki ma abin ba ba yanzu da nan fa da yana filin ba yanzu yana da sai buga ai wannan abu shine shine shine ka mura ka wani ka san wani ka na haɗa kuɗi da saurayi sai dai ji na ɗon ɗon sai kuɗi ka haɗa ma kuce ka ke ke ke ke ke ke ke ma ke yin fitan mu tana gida ka san abin da ke ba yau yau amma ka ka langwabe sosai amini amini kan ga shi kenan kana kana kana cewa Ɗan eh, eh. eh, da ragi wallahi mutane ku zauna banda wannan irin ɗabi'a ce haka kai Allah kyauta a'a ina ga ta kaina ah, ah, ah, shine jiya ka ce za ka baka dawo ba <laughs> ne ne aikin dole ne za a dinga wannan kowa zai hankali sannu sai abban ki bai saurayi ko hannu bai jin daɗi bai da lafiya asibitin murtala shine ba ki gaya min ba bai da lafiya ah! Ah! ciwon tari ne sannu ah. kai ai wannan yafi karfin tari duba cikin ana ji yana cikin sa ya kumbura duba fata aka ji fata aka ji eh dace kyan dace sannu mm-hmm. asibiti za mu je eh. kuma dan abin da za a je ba mu sani ma ko kwantar da mu za su eh. saboda haka inda dan kuɗi gurin ka korance ne ka ba mu je a kwantar da ai da ta gaya mun bai da lafiya abin da ya fi haka da na ɗauko moto an kai shi wallahi sannu ga ka fa kayar kama muje kada kayar kayar kayar kama muje Allah sarki ciwon tari ace eh, Allah sarki karfe ya mutu fa. A hi ba zai mutu ba fa. Ba zai mutu ba. Ba zai mutu ba. Hi ni ma ba san bai da lafiya ba. He yanzu ne ciwon hi ya tashi. Allah. Ciwon hi ne ya tashi. Yanzu wa a cikin gida. ba kowa. Ba kowa? Eh. Mu dan shiga Kai. Ku je Eh suka zo fa. Eh ka ba tunda butan da suka tafi asibiti